za mu fara gabatar da wannan program sakamakon waɗansu abubuwa da suka bijiro mana muhimmi sai ya zamana ba mu samu muka zo kan wannan lokaci da muka rubuta ba saboda haka muna neman gafara wajen ƴan uwa kai tsaye kamar yadda za a gani shawara ne zuwa ga gwamnatin Bauchi a dangane da wannan muƙabala da ake fuskanta da Malam Idris Abdul Aziz lallai alhamdulillahi kamar yadda wannan muƙabala mu muka gayyaci wannan muƙabala muka ce a zo a zauna saboda a tantance waɗannan zantuka da ya faɗe su tunda ya ce yana da hujjoji a kai ko yana da abun da ya dogara ya sa ya faɗa a zauna da shi sai a ji maganarsa har na faɗa bana daga cikin watakila wanda yake goyon bayan kawai watakila a ɗauki mataki kan mutum ba tare da an zauna da shi ba domin zaman ita ce za ta fitar da natija da gaskiyar da shi yake gani yake tare da ita to alhamdulillahi shawara ta nan ita ce mu sani cewa da farko dai zuwa ga ita gwamnati musamman ga shi mai girma gwamna da kuma waɗanda ragaman al'amarin ke hannunsu kamar shari'a commission yana da kyau tunda wannan matsala ce da ta shafi addinin musulunci matsala ce da take babba to yana da kyau a dubi lamarin yadda zai kasance abinda nake nufi da a dubi lamarin yadda zai kasance ba bukata bane kawai a ce lokaci ɗaya an tattauna wannan magana ta wuce Watakila ta yiwu saboda rashin samun natsuwa a cikin tattaunawar da ba da lokaci isacce wanda zai iya wadatar da mutane a zo a samu abin da ba a bukata tun da matsala ce ta addinin musulunci idan an ɗauki sati guda ana tattauna wannan matsala ma ba zai zama matsala ba domin dai a gane gaskiya don a yi aiki da gaskiya ɗin sai dai abin da nake faɗa wannan magana da malam idris ya faɗe ta magana ce da bayi da wata madogara a kanta saboda magana ce da bai rabe ba itlaki yayi ya sake magana ya faɗi irin wannan magana na cewa baya son taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama bana ina da hujjar cewa bayi da wani dalili da zai iya kare kansa akan wannan magana saboda duk tunaninsa duk abin da yake gani na cewa zai iya kare kansa akan wannan magana ba zai iya ba kuma ina tabbatar wa mutane a yadda ya faɗi wannan maganar ba zai iya kare ta ba babu wani abu na cewa akwai yiwuwan wai akwai abin da Malam Idris zai iya faɗansa a matsayin cewa zai iya kare kansa akan wannan magana. Bayi da wata hujja bayi da wata ƙofa ko ƙwaya ɗaya. Saboda dukkan ƙofofin da yake tunani zai faɗa a kansu waɗannan ƙofofin a toshe suke. In dai akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ake magana. So saboda haka lallai shawari na ga wannan gwamnati ina ƙara maimaita wannan. Ba matsala ce da ake so kawai a yi ta lokaci ƙanƙari ƙaramin lokaci shi kenan an gama ba ta yiwu misali shi a iya ganinsa yana da marji'i hala da yake gani zai iya ba wa mutane da ya kai ishirin ko talatin ko hamsin kwana ɗaya ba zai iya wadatarwa ba mu da muke magana idan zai iya kawo marji'i goma wallahi za mu iya kawo ɗari idan zai kawo ishirin za mu iya kawo ɗari biyu idan zai iya kawo wato abinda nake so yi mu fahimta akan waɗannan mas'aloli mas'ala ce da take bukata lallai a bada natsuwa a kanta a turje a kanta saboda dukkan matsala da za a zo a samu idan ba a sa natsuwa akan wannan ba to fa al'umma ne aka jefa su a cikin masifa al'umma ne aka saka su a cikin masifa kuma yana da kyau a dinga lura da haƙƙoƙi na masu magana abinda nake nufi da haƙƙoƙi na masu magana ni kaina abin da nake faɗa a nan shine ba yau ba yau nake gayyatan Malam Idris akan a zauna a tattauna ba. Ya sani na bashi gayyatan nan a Sarki Zaki, na bashi gayyatan nan a Isha FM, na bashi gayyatan nan a gida da shauransu, tare da cewa kuma ya san mun tattauna matsaloli daban-daban da shi, ba ɗaya ba ba biyu ba, ba uku ba, ba hudu ba, ya sani mun yi abubuwa da yawa da shi. So amma abin da yake ban mamaki shine sai gashi kamar yadda da kansa ya faɗa saƙo ya zo masa daga shari'a commission akan muƙabala sai yake cewa to dama abun da yake bukata kenan sai nake cewa a'a ba abun da kake bukata ba kenan in baka manta ba akan qadiyya daban-daban kan iyayen manzon Allah na baka gayyata ka ka amsa akan abun da ya shafi nukdan da muka ɗauko kan maulidin annabi na baka gayyata nan ma ka ka amsa sannan kuma baicin haka mun ɗauko matsala a kan kasuwan tauhidi zuwa kashe uku kaki na makaki ka sani tare da cewa kuma mun tattauna waɗansu abubuwan amma a ƙarasa magana ma kaki so amma kuma gashi yanzu kana cewa wai dama abun da kake sauraro kenan a'a yanzu dai ta kama za ka yi dole ina gani wannan ita ce to ni abun da nake faɗa idan malam Idris yana gani yana gani yana da dalili goma wallahi muna da ishirin idan yana da ishirin muna da ɗari idan yana da ɗari muna da ɗari biyu in bai manta ba lokacin da ya ce iyayen manzan Allah suna wuta ai ya faɗi waɗannan maganganu duniya ta shaida haka kuma ya sani ya yi kaset guda bakwai akan iyayen annabi tun wannan kaset ɗin mai zare ya yi guda bakwai akan cewa iyayen annabi suna wuta na masa kaset guda goma sha biyu akan iyayen annabi ɗan aljanna ne sai na ce idan ya yi sha biyu zan masa ishirin tunda ya yi bakwai na masa sha biyu bai sake wa'insu kasuna akan wannan ba ya san haka saboda haka ai ya san muna bin sa bashi shi yasa nake faɗa kullum in dai mana Idris zai bata hujja da littafi biyu akan maganarsa to insha Allah za a same mu da littafi goma akan hujjar da muke tafiya a kai. to saboda haka duk da naji Malam Idris ya yi ƙoƙari ya keɓe maganar akan cewa wannan jumla da ya faɗe ta na cewa na cewa baya son taimakon annabi a tsaya a wajen kar a ƙara wani abu iya abin da kenan za a tattauna a kai to me yasa malam Idris kake tsoron a tattauna da ma wasu matsaloli da muke tuhumar ka akan su wannan matsala eh na yadda a tattauna akan ta ita kadai amma fa har a yanzu muna tuhumar kama akan waɗansu muna tuhumar ka akan kace iyayen annabi 'yan wuta wannan ma yana da kyau a saka ta da yana da kyau ita gwamnati ina ba ta shawari lalle a shigar da wannan nukɗa don ita ma muhimmiya ce a zo ana ce iyayen annabi yan wuta wannan ma cin mutuncin manzon Allah ne cin mutuncin manzon Allah ne ka ce iyayensa ƴan wuta kowa yana son iyayensa kowa yana girmama iyayensa kowa yana mutunta iyayensa balle kuma iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so saboda haka wannan nukɗa ita ma muhimmiya ce da ta shafi manzon Allah domin idan an sa iyayen annabi akan abu an sa annabi idan ka taba iyayen annabi ka taba iyayen annabi ga mai hankali akan ka taɓa iyayena gwanda ka taɓa ni so saboda haka wannan ma nukda tana nan maganar da kake cewa a takaita akan cewa a takaita akan cewa wa baka bukatan taimakon annabi ko baka son taimakon annabi to maganar a takaita a wajen muje tasliman cewa a takaita a wajen amma ka sani muna fa da matsaloli na cewa ka faɗa iyayen annabi ɗan wuta kuma muna so mu tattauna akan wannan dama shekara ya kai ishirin ina neman ka akan a tattauna da kai akan wannan matsala so saboda haka yanzu dama ta samu ka yi haƙuri kawai bayan an gama da wannan za a saka wannan ma kuma ina ba da shawari wa gwamnati da shari'a commission lallai su sa wannan a ciki saboda iyayen annabi su ma ba abun wasa ba ne wannan ma ta zama tana daga cikin abubuwan da za a tattauna da shi kuma ina ƙara tabbatar wa duniya ina ƙara tabbatar wa duniya dalilan da mana Idris yake ganin yana da su idan yana da goma muna da talatin ina maimaita wannan wato dai ina so kai a fahimci ninkin ninki ne misali alal akalli balle kuma na faɗa na maimaita bayi da wata ƙofa ƙwaya ɗaya da zai iya samun mafita akan waɗannan zantuka da ya faɗe su bayi da ƙofa ƙwaya ɗaya ta duk inda zai zaga ƙofofin a rufe saboda itlaƙi ya yi cewa shi ma annabin baya son taimakonsa kaji kalmar fa yadda ya fito da ita yanzu akwai mai hankali da mai tunani da yake iya ganin zai iya kare wannan magana a wani littafi a wani littafi wani littafi ne zai iya ɗaukowa ya kare wannan magana lallai ina albishir wa al'umma ina albishir wa al'umma malam Idris ba zai iya kare kansa akan wannan magana ba da littafi kwaya daya ba zai iya bijirwa ya kare wannan magana ba saboda itlaki yayi tunda baka rarrabe ba baka faɗa kace a wuri kaza kamar abin da ya shafi bauta ba a bauta wa kowa sai Allah annabi ba a masa bauta nan ka ga shi kenan ka rarrabe amma tunda kai itlaki ka sake wannan maganar ina tabbatar maka baka da dalilin da zaka iya kare kanka akan wannan magana kuma abin da yasa nake faɗan waɗannan maganganu saboda na riga na sani gurgudo kuma na bincika waɗannan matsaloli ba a yau ba shekara da shekaru kusan waɗannan abubuwa kawai ma a wurinmu a wurinmu abubuwa ne da ma ya faɗe su wanda muna gani kamar akwai waɗanda suke ɗaukan kamar baƙon abu ne da ya yi na faɗa ranan nake cewa a cikin karance-karancen da muke na tabbatar da wata magana da wani yake cewa sanda sannan tafi annabi Muhammadu saboda yana ganin cewa ai annabi ya riga ya rasu to ba zai masa wani amfani ba sanda sannan tafi annabi Muhammadu saboda gani yake ai annabi ya riga ya rasu shi kuma sandan sannan yana dogaro da ita yana tana taimaka masa shi kuma annabi ya gama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin wannan mummunan aƙida irin wannan mummunan aƙida irin wannan mummunan aƙida yanzu kai kana musulmi kana musulmi a faɗi wannan magana dan Allah hankalinka ba zai tashi ba dan Allah har kakan ji kwanciyan hankali da daɗin rai a ce annabin ma ba a son taimakonsa dan Allah ko mai wannan magana ka ɗauka almajiranka ɗalibanka da ka taimake su A wajen karantarwa ka fahimtar da su wani abu sai wani ɗalibinka ko almajirinka ya ce malam ba ma buƙatan taimakonka misali nake kawai misali da kanka ma ba ma buƙatan taimakonka ko kuma a ba ma son taimakonka manufa kai baka taɓa taimakawa wani a rayuwanka ba kenan in na fahimce ka baka taɓa taimakawa wani a rayuwanka ba kenan so idan kuma ka ɗauko cewa layin tawassuli kake nufi na faɗa tun a ranar shi yasa nace bayi da kofa guda ɗaya wanda zai iya fitar da kansa Malam Idris baka da kofa ƙwaya ɗaya da za ka iya fitar da kanka iya mafitar ita ce ka tuba ka yi istighfari ka dawo akan wannan magana da ka faɗe ta ka dawo ka gyara wannan shi kenan to sai a ce wannan ita ce mafita amma in ba haka ka yi ba to ka sani baka da mafita akan wannan magana to saboda haka lallai kamar yadda nake ƙara maimaitawa eh, mala idris idan kana magana akan ɓangaren abin da ya shafi tawassuli a bisa babin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi Fati ba zai amfanar ba nan ma dai ka faɗi kamar yadda muka sani a tawassuli da annabi tawassuli da annabi an samu makahon da ya ce wa annabi ya masa addu'a akan idanunsa su buɗu ya rika gani kamar yadda kowa ke gani annabi yace yayi hakuri yace yana so ya rika gani kamar yadda kowa yake gani annabi yace ka kayi alwala kayi nafila a biyu idan ka idar ka ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahama ya Allah ina roƙonka ina fiskanta zuwa gare ka da annabinka annabin rahama idan ka ce wannan zamanin annabi ne sai ka ce ah to ai annabi koya masa yayi alwala yayi nafila raka'a biyu idan ya idar ya ce Allahumma inni as'aluka wa ilai ka bi ka Muhammadin biyun rahma kaga annabi kai tsaye koyar da shi ya je yayi ba a gabansa ba to shi kenan in aka gama wannan sai ka dawo sai ka ce to bayan annabi yayi Fati. wannan hadisi na Usman bin Hunayfin Usman bin Hunayfin din nan ya ci gaba da karantar da irin wannan tare da cewa annabin yayi wafati shi ma ya ci gaba da karantar da wannan so kaga kenan har wafatin annabin an ci gaba da karantar da wannan hadisin to kaga ashe kenan wannan magana tana nan tabbatacciya har bayan rasuwan manzon Allah muna iya cewa don annabi albarkan annabi Allah ya yi. kuma Allah zai yi don annabi Allah zai yi albarkan annabi kai ma kake ƙoƙari Allah ya yi saboda kai misali misali ga wanda zai zo ya ce eh idan kai nafila wato idan kai nafila zaka iya tawassuli da nafilanka kamar kai azumi ka ce don azumin da kai Allah ya biya maka bukatu na'am kamar kai nafila ka ce don nafilan da kai Allah ya biya maka bukatu na'am kamar kai sadaka ka ce don sadakan da kai Allah ya biya maka bukatu na'am mu ma muna tare da haka din sannan na biyu ko kuma kai tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa misali ka ce ya rahmanu rahamni ya razzaqur zubni ya fattahu iftah li abwab alkhair ire-iren wannan ya Allah saboda sunanka na rahama Allah ka jinkaina don rahamar ka Allah ka mun kaza duka mun yadda da wannan dama falahul asma'ul husna fad'uhu biha walahul asma'ul husna fad'uhu biha yana da kyawawan sunaye ku roke su da su wannan ma mun daidaita akai sannan maganar addu'an salihan bayi shi ma ana tawassuli da shi misali ka je wajen wani bawan Allah da kake kyautata masa zato ko wani malami ko wani waliyin Allah da kake kyautata masa zato akan ya taya ka da addu'a wannan ma mun daidaita saboda wayancan mutane guda uku da suka shiga cikin kogo har dutse ya rufe musu kofa ba su samu suka fito ba sadda kowa ya koma yana tawassuli da irin aikin da ya aikata a ƙarshe dai kuma Allah ya fito da su muhallu shahid akan abin da shafi tawassuli da aiki kenan wannan shine hujja akan tawassuli da aiki shi kuma tawassuli da abin da ya shafi addu'an salihan bayi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidina Umar la tansana fi du'aik kar ka manta da mu cikin addu'anka kaga wannan na san kai ma ka yadda da wannan wa'inda suke tare da kai akan aƙida sun yadda da wani abun da baku ku yadda da shi ba a ce don annabi ko albarkan annabi to wannan din ma kun ji hadisin da na kawo wanda ya tabbatar da kuma hadisi ne ingatacce malaman hadisi irin su Ibn Hajar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani irin su Al-Hafiz Suyudi duk sun tabbatar da ingancin wannan hadisi so saboda haka kaga kenan in a babin kana magana ma ai annabi baya raye don haka ba zai amfanar da kai ba zai taimake ka ba to nan ma kaga faduwa ne idan kuma ka zo a babin istighasa alhamdulillah ko ranar na kawo hadisai mm. waɗanda suka tabbatar da abin da ya shafi al abin da shafi al na kawo dalilai na kawo hujjoji da suka tabbatar da cewa ana neman gudumawa da wasu Allah wato ina nufin wasu bayi wato ina nufin bayin Allah kamar da na kawo wani hadisi cewa Allah madaukakin sarki yana da waɗansu mala'iku baicin alhafaza baicin masu rubuta maka laifukanka masu rubuta maka wato wanda suke rubuta maka ladanka to akwai waɗansu kuma masu rubuta duk lokacin da wata ganye ta faɗi sai sun rubuta lokacin da ka samu matsala a daji ko gurɗewa ko wani abu ba za ka iya tafiya ba to a lokacin za ka nemi mataimaka sai ka ce ibadallah a inu ko a inu ibadallah ko a inu ibadallah bayan Allah ku taimaka ku taimaka anan wa ka kira wa ka kira bayin Allah ka kira lokacin ba Allah ka kira ba saboda waɗannan bayin Allah suna da dama su yi irin wannan taimakon saboda Allah ya ba su daman irin wannan taimakon abinda malam Idris bai yi ba shine bai iya rarrabe cewa akwai taimakon da wani Allah Allah ɗin ya bashi zai iya yi akwai kuma wanda Allah bai bashi zai iya yi ba ma'ana dukkan wata taimako da Allah ya kaddara shi akan ɗan adam zai iya yinsa to zai yi ma'ana wannan ita ce aro na musamman da Allah yake wa bayinsa sai ya ara maka abu yanzu da yawa mukan ce a ah, sarkin bauchi amma in muka koma sai mu ce ba wani sarki sai Allah ko ba haka bane amma sai ka ce akwai sarkin bauchi da kanka ma zaka faɗa sarkin gombe sarkin adamawa sarkin kaza haka muke faɗa ko amma ran gobe kiyama Allah na ce limanil mulkul yau yau mulki na waye ne tasa ce kadai saboda a duniya akwai waɗansu wanda ake kiran su sarkin kuma suna amsawa to amma in a bisa tsarin in bisa tsarin malam Idris sai ce to ba wani sarki sai Allah a irin wannan magana taka sannan kuma ina ƙara fahimtar da mutane wannan magana idan mutum bai yadda da annabi sallallahu alaihi wa sallama zai taimake shi a duniya ba a lahira dole ya yadda dole ya yadda a lahira annabi sallallahu alaihi wa sallama zai taimake shi kuma ina mamaki saboda ranar gobe kiyama kamar yadda na faɗa a jiya da shekaran jiya duk na bijiro da wannan saboda watakila wanda suka saurare ni jiya ba su saurare ni a shekaran jiya ba waɗanda suke sauraro na a yanzu ba su ji ni a jiya ba ba su ji ni a shekaran jiya ba shi yasa zan sake maimaita wannan ranar gobe kiyama za a taho wajen annabi adam a nemi ceto idan aka zo wajen annabi adam baya cewa ku je wajen Allah cewa yake ku tafi wajen annabi nuhu idan aka zo wajen annabi nuhu baya cewa ku tafi wajen Allah cewa yake ku tafi wajen Annabi Ibrahim idan an tafi wajen Annabi Ibrahim baya cewa ku tafi wajen Allah cewa ku tafi wajen Annabi Musa idan kun je wajen Annabi Musa baya cewa ku tafi wajen Allah cewa yake ku tafi wajen Annabi Isa idan kuka je wajen Annabi Isa baya cewa ku tafi wajen Allah cewa yake ku je wajen Annabi Muhammadu idan aka zo wajen Annabi Muhammadu baya cewa ku je wajen Allah sai ce ana laha ceton tawace. ce ceton tawace. da Allah abun tambaya anan ita ce nan ba taimako annabi yayi wa al'umma ba nan ba taimakon annabawa aka nema a nan ba mutane da suka tashi neman taimakon nan wajen wa suka tafi abu biyu za mu ɗauka a cikin wannan na farko su mutanen kansu sun tafi wajen annabi nuhu ba su san akwai Allah ba ne da aka tafi wajen annabi nuhu kuma shi bai ce ku nema wajen Allah ba sai ya ce me ku tafi wajen annabi ibrahim da aka tafi wajen annabi ibrahim bai ce fa a nema wajen Allah ba sai yace ku tafi wajen annabi Musa. To abun tambayar a nan, Malam Idris, kamar yadda nake tambayan ka har a yanzu ina bukatan amsa akan wannan. Ina bukatan amsa akan wannan. Kafi annabi Adam sanin tauhidi da bai cewa mutane ku tafi wajen da bai ce mutane ku tafi wajen Allah ba ku je wajen annabi Nuhu? Kafi annabi Nuhu sanin Allah kafi annabi Nuhu sanin tauhidi da bai ce ku nema a wajen Allah ba sai ya ce ku tafi wajen annabi Ibrahim kafi annabi Ibrahim sanin tauhidi da bai ce ku tafi wajen Allah ba ya ce ku tafi wajen annabi Musa kafi annabi Musa sanin tauhidi da annabi Musa ya ce ku tafi wajen annabi Isa bai ce ku je wajen Allah ba kafi annabi ma kenan sanin tauhidi da bai ce ku nema a wajen Allah ba sai ya ce ceton tawa ce wannan ita ce tambayar da nake maka shi yasa nake cewa malam Idris ba ka da wata hujja kwaya da zaka iya kare kanka kuma duk tunaninka ka gama duk abin da kake tsammanin ka gama kewaye kwakwalwanka da duk abin da shi yasa ni da na so a bashi ma sati a bashi sati yayi duk abin da zai yi mu gani ko zai iya zuwa ya kare wannan magana tasa da yi ita kadai don a nan ne za a tabbatar da lalle maganar nan kago ta yayi shi da ya fara faɗanta a duniya za a tabbatar da cewa shi kadai ya faɗi wannan maganar kuma shi ya fara faɗanta duk wanda zai kawo wata magana bari in gaya muku duk maganganun da nake faɗan nan ina sane da me nake faɗa don kar ka zo ka ce ai a'a yana faɗa dalilai ai akwai waɗansu ai Allah ma ya ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ai an ce ah, iza sa'alta fas'alillah haka ne gaskiya ne Allah ya ce iyaka abudu wa iyaka nasta'in haka ne bauta kowa ya san madama ba wanda ake bautawa sai Allah kuma ana neman taimako kan bautan wajen Allah wannan haka ne sannan in za ka roƙa ka roƙi Allah ƙwarai da gaske duk abin da Allah bai ba da aronsa ma wani ya taimake ka a kansa ba to kai tsaye ka roki Allah wannan abun tun da dama Allah bai bawa wani aron wannan abun ya baka ba amma in ba haka ba ya za ka yi da wa amma sa'ila falatan har ka fassara mun kuma wannan mai roƙo kar ka tsawatar masa kenan akwai wanda ya halatta ya yi roƙo kenan kenan akwai wanda ya halatta ka taimake shi kenan a fahimci maganar da nake faɗa sosai akwai kenan wanda ya halatta ka taimake shi to ina da kyau in ji wannan abun da ya sa abin da ya sa malam Idris ba za ka iya samun mafita akan wannan magana ba bari ka ji tun a yanzu bari in baka wani satan amsa amma na rike dubu wanda ba zan gaya maka ba sai idan ran da zama ta kama da za mu yi da kai saboda ni ko mu yi zama a yanzu ko ba mu samu zama a yanzu ba sai gaba ina gaya maka duk ran da za mu yi zama da kai to ka shirya wa kanka waɗannan abubuwa na farko kalmar nan da ka faɗe ta sakanta kai cewa kai ba ka son taimakon annabi annabi ma ba ka son taimakonsa wannan fa kalmar ita ce ka faɗa ka kiyaye da kyau wannan jumla da ka faɗe ta ita ce muke tuhumar ka akanta ita ce zaka kare kanka akanta ita ce wanda zaka fitar da ita daga cikin sahabban manzo Allah kamar da nake gaya maka jiya ko shekaran jiya na bijiro na ce ka kawo sahabi guda ɗaya da ya faɗi irin waɗannan maganganunka ko ya faɗi irin wannan magana kar ka ɗauka zaka mun kewaye kewaye akan cewa duk abin da kake tunani zaka faɗa insha Allah gurguro dai mun kiyaye waɗannan abubuwa insha Allah ba ka kewaye da mu ka ce wai zaka samu arami ko kana tunanin cewa zaka iya tsallakawa ba don ka shirya sosai shi yasa da na so gwamnati da ta duba wannan mas'ala da mas'ala ce ta addini mas'ala ce wanda take bukatan hakikani mutane a fahimce ta mas'ala ce da al'umma ya kamata lalle su fahimci fa me ake ciki to ba abu ne na gaggawa ba yana da kyau misali alal akalli a samu sati ɗayan wanda zai taimake shi ya je ya dukkan binciken da zai iya yi akan wannan matsala alhamdulillahi abun da ma ya sa yana faɗa muka fito muka masa raddi saboda dama gwargwado dai mun gama da wannan matsala tuntuni shi ya sa yana faɗa muka mayar masa yana faɗa ba mu kwana ba muka mayar masa saboda haka a bashi dama wannan ita ce watakila zai ce an masa uzuri a bashi dama kar ya ce watakila ba a masa adalci hala lokaci guda za a ce ya je ya yi wannan tattaunawa so ina ganin shi yasa nake cewa ina ba wa gwamnati shawari ta kalli wannan shawarin nawa yana da kyau a bashi sati ya je dukkan wani irin bincike da zai yi da duk irin lungun da yake so ya shiga ya je ya shiga zai fito ya koma cikin lungu zai fito ya fada kuma cikin ramin da ya fito din ina tabbatar muku Malam Idris ba yi da wata madogara guda ɗaya da zai iya kare kansa wallahi ba alfahari nake ba wa billahi azim ba ina alfahari ba ba za a tabbatar da maganar da nake faɗa ba sai ran da Malam Idris ya zo gaban mu muke tattauna wannan matsala ɗin Randa da ya zo gabanmu muke tattauna wannan matsala shi ne kuma duniya za ta shaida maganan da na faɗa haka ne don bayi da wata ƙofa na bincika ƙofofin duka na ga a toshe suke saboda haka mutum ne da yake cikin ɗaki da aka kewaye shi bayi da wata ƙofa ta ina zai fita ka san kuwa sai dai a bashi diga ko a bashi wani abun da zai rika sare wannan ɗakin kafin ya samu ƙofan fita ko to kamar haka ne kuma a lokaci guda sai a ce ga ka a cikin ɗaki babu wannan gatarin babu wannan abun saran da za ka sare ka samu ƙofar da za ka fita to kaga ko sai dai ka zauna a ciki ko misali musamman ma a ce an masa rufi mai kyau ta yadda ba za ka iya balle wani abu a ciki ba so kaga kai dai ka zauna a ciki ko to irin wannan ɗakin malam Idris yake cikinsa irin wannan ɗakin yake cikinsa saboda ba wata ƙofa guda ɗaya da zai iya samu ya zille so idan kuma yana ganin ya shirya kamar yadda naji an kawo maka takarda kuma har kana cewa ka karba hannu bibbiyu masha Allah tun shekara goma sha biyar abun da dama nake bin ka da shi kenan kaki yanzu dai ta kama sai ka yi zaman kuma alhamdulillah duk wanda zaka zauna da su insha Allah ina kyautata zato maganar ka fita ba za ka fita ba saboda haka iya fitan ita ce ka koma ka nemi gafaran Allah ka faɗi magana da ta wuce gona da iri ka yi istighfari ka daina wannan ita ce kaɗai mafita malam Idris ni wannan shawari nake baka ta bangaren ka kafin in baka shawari na karshe sannan ina sake waiwaiwa zuwa ga gwamnati abin da sa kuka ji ina ɗan bijiro da wannan sai in tafi wani waje ina so gwamnati su fahimci maganar nan da nake da kyau Matsalar da ta shafi addini ba matsala ne na wasa ba. Matsala da ta shafi addini asalin madaran gaskiyar ake so ta fito. saboda al'umma ne ake so a ɗora su akan wannan abu. Idan aka samu matsala saboda gaggawa ko saboda hanzari ko saboda rashin shirya abun yadda ya kamata, in aka samu wata tangarɗa ko aka samu wata matsala, to matsalar za ta koma cikin al'umma ne. Amma idan aka shirya abun a yadda ya kamata a yi shi, to insha Allah kuma za a samu mafita. A lura da maganar da nake faɗa, ba abu ne na gaggawa yanzu yanzu a yi ba, galibi abubuwan da ake cewa dole a yi su a lokaci guda ma ba alkhairi suke haifarwa ba to ni shawarin da nake faɗa yana da kyau a ba da dama a ba shi dama in akwai wanda masu tattauna da shi ma su ma a ba su daman kowa ma a ba shi daman su je su yi abin da ya kamata duk a yi saboda wata wata mas'ala ce ake so a warware wa al'umma wanda ana gama warware wannan mas'alar duk abin da ya yi rinjaye kan wannan abun ake so al'umma ta ginu to idan aka samu matsala aka samu matsala sai aka samu wani kuskure sai al'umma ta zo ta ɗoru akan wani mummunan abu to kaga fa al'umman ta sake faɗawa cikin matsala so saboda haka shi yasa nake faɗa gwamnati yana da kyau da Allah a kula ina ba da shawari alal akalli a ce an ba da sati guda sati ɗaya ya je ya yi dukkan binciken da zai iya yi don ya tabbatar da an masa adalci a wajen sannan su ma waɗannan in akwai wanda abun da suke gani cewa za su ƙara da shi su je su ƙara da shi su ƙara amma ni ta janibi na abun da nake faɗa Malam Idris bai da wata kofa da zai iya fita babu kofan saboda na bincika duk kofofin banga kofa da zai iya kukuta a kanta ba duk wata kofa da yake tunani shukran la fakhran ina daga cikin wanda ko a fahimta ta addini saboda saba maka ba shi yake hana ni in karanta fahimtar ka ba tuntuni haka nake tuntuni haka nake tafiya duk yadda na saba maka ba shi zai hana in karanta fahimtar ka ba rubba da yawa fahimtar kan ma za a samu wasu abubuwa in ka fi ni karanta wani abu insha Allah wahala ta wani bangaren ko ba za ka fi ni ba so ala ayi halin kan fahimtar kamma ma tukuna nake magana a kai. so saboda haka lallai abun da nake so mutane su fahimta anan ita ce lallai a kula matsala ce wacce take babba da ta shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabar da dama na so in kawo ta ita ce ƙarin bayani akan waɗanda suke tunanin cewa idan idan Malam Idris yana tunanin cewa ai annabi ya rasu shi yasa ma yake nufin cewa ba za a nemi taimako da shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ya zaka yi da abubuwa waɗanda jikin annabin ne suke idan aka suka rabu da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba shi ya hana sahabbai su yi amfani da waɗannan abubuwa ba so nawa so nawa aka samu so nawa aka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai sahabbai kamar Anas dan Malik ko wani daga cikin sahabi ya ɗauki gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tawassuli da yayi tabarruki da wannan gashin ya tafi yaƙi cikin tafarkin Allah kuma ya ci nasara gashin manzan Allah fa gashin manzan Allah malam Idris ba kwa karanta irin waɗannan hadisai ne malam Idris ba kwa karanta irin waɗannan hadisai ne jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi tabarruki da shi annabi ya bawa wani ya je ya zubar da jini ya sha wannan yana fama da ciwon ciki ciwon cikinsa ya ɗauke annabi ya ce masa ina ka kai ya ce ya ɓoye a ina san da ya zo ya ce ya sha muhallu shahid injininka ne haka kawai za a sha sai an je an auna amma ka duba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai manufa ga wanda yake ma tunanin ai annabi ya rasu don haka ba wani amfani da zai iya masa shi a irin nashi tunani sannan ka koma zufan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zufa matansa sukan tasu zufarsa su yi amfani da shi ka dufa wannan fa bangarori ne daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haba ɗan uwa su saboda haka ku daina sikeli ku daina gwada manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam da sauran halittu ku daina gwada manzan Allah da sauran halittu wato abinda nake nufi ku daina daidaita manzan Allah da kowa domin duk wanda zai zo yana kallon manzan Allah kamar kowa ne to wannan fa ya samu matsala shi yasa ake samun irin waɗannan zantuka wanda yake kallon manzan Allah a matsayin daidai da kowa shi yake furta irin waɗannan zantuka to saboda haka a ƙarshen ƙarshe ina sake maimaita shawarata abin da ya yasa nake maimaitawa saboda watakila shi zai sa a fahimci maganar nan da nake faɗa fa muhimmiyar magana ce lallai gwamnati ta duba wannan ta duba wannan maganar cewa mukabala gobe ni a tunani na tunda mas'ala ce ta addini mas'ala ce ta addini mas'ala ce da wanda wallahi ko shekara ɗaya aka yi ana tattauna ta ba a shiga damuwa ba babu wata matsala a cikin haka ko shekara guda aka yi ana tattauna wannan matsalar ba matsala ba ne. Kar a ji a yi abun da kawai babu wata fahimta a ciki. Babu wani fahimta a ciki saboda ba ɗauki tsaruka waɗanda suka kamata a ɗauka ba. Saboda haka ni a nawa shawarar, shawari, shawari. Lallai gwamnati ta duba wannan. Shari'a Commission su duba wannan. Su kalli wannan al'amarin addini ne. Ba abu ne wanda ake bukatan gaggawansa ba. abu ne da ake so a fahimci gaskiya cikinsa saboda al'umma ne za ta ɗoru akan wannan abu al'umma kuma ana so ta ɗoru akan daidai ne ba fata muke al'umma ta ɗoru akan kuskure ko abin da yake ba daidai ba to matukar maslaha ake nema natsuwa ake saboda a samu maslaha mai kyau maslaha mai kyau so saboda haka Allah ubangiji ka fahimtar da mu girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina takaici a wannan zamani da muka tsinci kanmu a ciki na wanda har za ka samu mutum ya iya furta irin wannan magana ya iya furta irin wannan magana cewa baya bukata ko baya sun taimakon manzon Allah wannan zamani da muke ciki wannan zamani ko in ce wannan al'umman zamanin da muke cikinta saboda ita zamani ta Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku zagi zamani saboda Allah shine zamani wannan al'umma da take cikin wannan zamani malamai da ake samu a irin wannan zamani mutum ya fito ya furta irin wannan magana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tsare mu Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mana imanin dole al'umma mu kula da irin wannan zamani tun tashin ka tambayan ka nake kana da iyayenka in dai ka samo tarbiyya a gidanka dan Allah ka taba jin wanda ya faɗi irin wannan magana da Malam Idris ya faɗe ta a ko kai ɗalibinsa ne tambayan ka nake dan Allah ka gaya mu tun tashin ka a gidanku in dai ka taso da tarbiyya ka taba jin wani ya faɗi irin wannan maganar ka bani amsa ko kai almajirinsa ne ko kai masoyinsa ne sannan ka taɓa jin a malamai a tarihi da suka yi rubuce-rubuce suka yi wallafe-wallafe wani wanda ya taɓa faɗan irin waɗannan magana? Na'am? Dubi fa Allah lokacin da yake so ya tambayi ma'aiki akan cewa ya yi izini akan wani abu ya fara da afallahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Afallahu an kalima azinta lahum. Afallahu shi Allah ya fara da shi sannan ya biyo da lima azin talahun. Allah fa ma kenan wanda Allah yana da daman yayi umurni wa annabi umurni na kai tsaye ya ce wa annabi kaza saboda umurnin na sama akan na ƙasa wannan tafsiri shine muka karanta da safe yau kamar yadda Allah yake cewa ittaqillaha ce wa annabi ya ai wato ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah so saboda umarnin Allah ne kan manzon Allah to amma ka duba fa annabi Allah ne yake magana da shi amma san da yace me afallahu Allahu akbar Allahu akbar ma kai ga ka kana kasan kasan kasan kasan sai an kirga sama da mutum dubu biyu tsakaninka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanance ba ana magana a daraja ba fa daraja kan ko labarin ka ba a ji na'am amma kai za ka furta irin wannan ko kai ka juya maganar a kanka ko waninka ko ɗalibinka ya gaya maka irin wannan maganar za ta maka zafi saboda itlaƙi kai sake maganar nan kai ba ƙaidi magana ne da ka furta ta ba ta da ƙaidi yana da fahimtar duk abin da kake gani kana da fahimta akai akan wannan matsala da abun da kake gani ka karanta akan wannan mas'ala subhanallah ba muna alfahari ba amma dai abun da nake tabbatar maka a yanda waɗanda suke tare da kai a aƙidan ma suka kawo ba yadda ka kawo ba ai su ba itlaki suke ba sukan rarrabe sukan rarrabe dukkan wani abu wanda wani ba zai iya yinsa ba sai Allah dukkan wani abu wanda wani ba zai iya yinsa ba sai Allah ko wani bai cancanci wannan abun ba sai Allah shi ake magana kamar me na mana misali wa muke sallah don wa muke ba muna yi don Allah ba azumin da ramadana da muke don wa don Allah sallah ta keɓanta yi wa Allah kaɗai azumin da kake na ramadana ta keɓanta yi wa Allah shi kaɗai aikin haji da kake tafiya ya keɓanta wa Allah shi kaɗai to da ka yi irin wannan lissafin sai ka zo ka ce kuma to amma akwai inda kuma ɗan adam yana iya taimakon ka. wannan kuma idan Allah ya ba wa mutum aron abu tun da gashi nan Allah da kansa ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya akan nagarta da takawa Allah ne fai faɗi wannan ku yi taimakekeniya ga wancan alul kitabi da su da kansu suke cewa yastaftihuna ma'ana suna neman taimako da annabi Muhammadu kafin ya zo ayan alqur'ani ne a cikin suratul baqara hmm? shi ne Allah ke cewa a ja'ahum ma arafu kafaru bihi lokacin da abin da suka sanin ya zo musu sai suka kafirce da shi amma muhallu shahid ahlul kitabi sun kasance suna neman taimako da annabi Muhammadu kafin ma zuwansa duniya dan Allah fa ji wanda ahlul kitabi su fi ka sanin ma fahimtar annabi sallallahu alaihi wa sallam Qur'ani ne kuma ya bada wannan labari kuma Qur'ani da ya bada wannan labari ba akan zargi ba ba akan zargi ba kafin annabi ya zo alkitabi suna neman taimako da annabi sallallahu alaihi in ma a yanzu kana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko kana nufin cewa yayi wafati don haka shi kake nufi ba zai iya amfanarwa ba shi yasa tun a ranar nace da istighasa da isti'ana dukkan ma'anin su daya shi yasa a wancan hadisi da na karanta muku kan mala'iku da suke dokar daji da suke rubuta wanda al-Imam al-Baihaqi ya rawaita a cikin Shubul Iman wanda kowane ganye idan ya fado sai sun rubuta nake ce muku to lallai wa so saboda haka eh, saboda haka kaga a cikin wannan hadisin sai ya kawo maganar isti'ana da istigasa a the a time guda cikin wannan hadisin shi yasa nake ce musu da istirasa da isti'ana duka ma'anan su ɗaya ne so saboda haka idan alayin at-tabarruk tun ranar na faɗa na ce ka faɗi a wajen saboda gashi nan an yi tabarruki da gashin manzon Allah an yi tabarruki da jinin manzon Allah an yi tabarruki da kakin manzan Allah ma an yi tabarruki da shi a lura da wannan da kyau in a bangaren istighasa wayancan hadisan da na jawo maka gashi nan manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lalle Allah yana da wa'insu mala'iku daban da suke rubuta dukkan wani ganye da ya faɗo idan ka samu matsala a dokar daji su ne za ka kira su taimaka maka kaga bangaren istighasa ko isti'ana kaga shi ma ya shigo ga bangaren tawassuli shi ma na kawo maka hadisi gashi nan kuma wanda ya yi magana a lokacin da annabin yake raye da kuma ɗabbaƙa shi da sahabin ya yi wajen karantar da hadisin bayan rasuwan manzon Allah har yau dai tare da cewa annabi ya yi wafati amma an ci gaba da karantarwa kuma shi ma hadisi ne to kaga shi yasa na ce ba ka da kofa guda ɗaya da za ka iya fita shi yasa na ce ba ka da wata kofa guda ɗaya wanda za ka iya fita to saboda haka iyaka mafitar ka shine ka janye kamar da nake maimaitawa ka koma ka tuba wa Allah ka nemi gafaran Allah sannan kuma ka yi kokari ka kyautata tsakaninka da jama'a da al'umma duka nan ka zo ka samu matsala da al'umma ka zo ka samu matsala da manzon Allah domin matsalar kada manzon Allah ya tafi muni idan da al'umma ne da sauki ko da su al'umman ma ba a so ka zama haka ba a so ka zama haka saboda duk abin da kake faɗan nan ko menene kafin ka faɗa an faɗi waɗannan waje? saboda haka lallai abun da nake so duka mutane su fahimta a cikin wannan matsala a yi ƙoƙari a shirya yadda za a yi wannan zama shiri mai kyau ta yadda za a samu maslaha a cikinta saboda duk abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shafe mu duka idan muka bari ya zama manzon Allah ana faɗi faɗi a kansa irin wannan to lallai zai cutar da rayuwar mu baki daya sannan mu sani wallahi tallahi inda ba don yi hakuri za a ga ina dan samun matsala na network ɗin inda ba don taimakon annabin ba da dukkan mu an kife mu saboda dukkan abun da ake da na fasadi dukkan barnan da mutanen jiya da suke yi a yau ana aikata irin wannan barna amma albarkan annabin ne aka bar mu sai lokacin da muka koma sai lokacin da muka koma za a hukunta mu da abun da muka yi so saboda haka lalle ina jawo hankalinmu mu koma mu ga girman annabi saboda annabi nan ba mu da kamansa aljanna ba za ka gaba wallahi sai da annabi Muhammad kuma na faɗa duk wanda zai zo ya ce maka wai baya bukatan taimakon annabi ko baya son taimakon annabi wa billahi warwas ya faɗi saboda bayi da wata hujja me yasa nace warwas ai annabi ya riga ya taimake ka tuntuni musuluncin da kake yi taimakon annabi ne azumin da kake taimakon annabi ne aikin haji da kake tafiya taimakon annabi ne wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa kun minha da kuna gabar wuta da ku afka cikin gabar sai ya kukutar da ku wa ake maganar ya kubutar da ku ana wa ake maganar ya kubutar da ku ana ba manzon Allah bane fa an kaza kum minha sai ya kubutar da ku daga afkawa cikin wannan ramin da me ya kubutar da mu da musulunci kaga annabi shi ya zo mana da musulunci tun a wajen baka gane annabi ya taimake ka ba tun a wajen baka gane ka ci taimakon annabi ba kafin ka ce kafin ka ce baka son taimakon annabi tuni annabi ya taimake ka tuni annabi ya taimake ka so saboda haka shi yasa abin da ya shafi musuluncinmu azuminmu aikin hajjinmu ibadun da muke duka hatta na filfilin da muke baki da duk a jikin manzon Allah ne muka samu a jikin manzon Allah ai idan ka ce annabi baka son taimakonsa wallahi Allah ma baka son taimakonsa eh kuma na faɗa na ce babu wani iya tauhidi cikin faɗin cewa annabi ka son taimakonsa domin rushe tauhidi ne ka ce ba ka son taimakon annabi Muhammadu domin musuluncin ka da tauhidin da ya tattari annabi Muhammadu kake yinsa. idan ka cire annabi Muhammadu a cikin tauhidin ka da tauhidi ba ka da tauhidi in ka cire annabi Muhammadu a ciki misali mutum ne ya yazo yace yana bukatan ya shigo sallah sai ya ce la ilaha illallah sai ce wannan ya wadatar da shi shi ba zai kara ba wannan kawai ya ishe shi dan Allah in yayi sallan za a karba in yayi azumin za a karba in yayi aikin hajin za a karba duk abun da yayi na ibadan za a saurare shi an fahimci me nake magana so saboda haka sai ya hada wa da Muhammadur Rasulullah ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah to shikenan shine ya zama cikakken tauhidi ya zama cikakken mai tauhidi nan kuma in kai sallah sai a karba in ka yi azumi sai a karba in ka yi aikin haji sai a karba shi yasa muka ce duk ibadan da kake yi wallahi sai da annabi Muhammadu za a karbi ibada in ba annabi Muhammadu sunan ibadan kan babu babu ibadan in ba annabi Muhammadu ka taba ganin cewa ga wani mai sallah sallarsa kuma tana karbuwa amma bai yarda da annabi Muhammadu ba ka taba ganin wani mai azumi azuminsa na karbuwa amma bai yarda da annabi Muhammadu ba ka lura da me nake faɗa sosai duk la ilaha illallah da ta rasa Muhammadun Rasulullah to ba za ta masa amfani ba duk la ilaha illallah da ta rasa annabi Muhammadu to ba za ta masa amfani ba in kun fahimci maganar da nake faɗa idan da za ka shigo ka ce ka yadda da musulunci amma la ilaha illallah kawai za ka shigo da shi so ba za a saurare ka ba ina maimaita wannan ko sallar kai a banza ko azumi kai a banza ko aikin hajin kai a banza dole sai ka haɗa da annabi Muhammadu to amma duk da haka baka gane taimakon annabi tattare da kai ba baka gane taimakon annabi tattare da kai ba ko baka gane taimakon annabi Muhammadu tattare da kai ba ko so saboda haka mu mai da hankali da wannan mutanen zamani da muke ciki sun saba da karantarwar magabata a cikin magabata fa akwai wani wanda sunan annabi Muhammadu kawai zai ji sai ya suma daga cikin magabata wanda suka san girman annabi sallallahu alaihi wasallam amma yau an wayi gwari wani yana cewa wai annabin ma ka jero shehunnai da ka kare sai ka ce annabin ma inna lillahi ai faɗan kalmar ma annabin ma ɗin kaɗai ta isa ta zama bala'i wa al'umma annabin ma haba malam wannan kalmar ita kaɗai karka tafi ko ina ka tsaya akan wannan kaɗai annabin ma wannan kaɗai ta isa ta zama musiba cikin al'umma wannan kaɗai ya isa wallahi al'umma su faɗa cikin masifa me kake nufi da annabin ma dan Allah faɗa mana me kake nufi da annabin ma ba ka son taimakon sa annabin ma haba yan uwa haba yan uwa haba yan irin wannan lafazi shi yasa na tambaya na tambayi mutane na ce musu dan Allah wannan kalmar da wannan baban Allah ya faɗe ta wannan kalmar da wannan bawan Allah ya faɗe ta a gidanku ka taso tun kana yaro ƙarami ka taɓa jin makamancin wannan in ka taɓa ji ka fito ka faɗa in baka taɓa ji ba me yasa me yasa wannan kalmar ta yi nauyin gaske wannan kalmar ta yi munin gaske to idan kuma kai a tunaninka kana gani wannan fa kalmar ba wani abu bane wallahi to ka ɗauki annabi ba wani abu ba in kai ma mai sauraro na ko wanda yake sauraron wancan maganar yake jin cewa fa wannan ai ba wani abu bane don an cewa annabi ba a son taimako inna lillahi to wallahi kai ma ka shiga cikin masu rena manzon Allah kai ma ka fada cikin wanda ba sa ganin darajar manzon Allah kai ma ka fa yanzu misali babanka kawai kaje je ka ce masa bana na bukatan taimakon ka baba ka gaya masa ka gaya wa babanka baka bukatan baka taimakonsa to mu bambancin mu da mai irin wannan aƙida bambancin mu mu annabi yana lokacin da yake duniya da bayan fakewansa duka ɗaya muke babu bambanci yadda muke ganin darajansa shi yasa muke gani wanda ya nace yana ce iyayen annabi yan wuta kamar yadda malam Idris yana da wannan aƙida cewa iyayen annabi yan wuta to kenan a gaban annabi zai iya gaya masa cewa iyayenka ‘yan wuta zai iya faɗan haka? Idan ya ce a gaban annabi ba zai iya faɗa ba, to me yasa a bayansa yake faɗa? To mu darajan annabi lokacin da yake doron duniya a gabansa, muna gabansa, da ba ma gabansa duk darajansa ɗaya ne. Annabi wa fatinsa da rayuwarsa duk rahama ne a gare mu. wafatin manzan Allah da rayuwansa duk rahama ne a gare mu annabi ba za mu faɗa masa wata kalma don ya faru ba wanda take mara kyau shi yasa ko a wancan lokaci na jefa tambaya na ce da kana ce kake cewa iyayen annabi ɗan wuta yanzu don Allah in a gabansa za ka iya gaya masa wannan magana in kuwa za ka gaya masa wannan magana a gabansa to lallai dole yanzu ka faɗe ta bayansa idan kuma a bayansa ba za ka faɗa ba to a gabansa ma ba za ka faɗa ba to wannan ita ce mu aqidan mu a gaban annabi ba za mu iya furta wannan magana ba wane mu bayansa ba za mu furta ba wane mu saboda darajar da muke gani na annabi lokacin da yake raye da yanzu mu bata ragu ma duk ɗaya ne duk ɗaya ne ba wani bambanci yadda annabi yake da darajojinsa a lokacin da yake raye da bayan rasuwansa duk ɗaya ne ba wani bambanci annabin dai wanda ya rasu shi din ne dai wanda lokacin da yake rayin shi din ne dai ku ku je ku rika bambancewa ku ce tun da ya riga ya yi wa Fati ba zai muku amfani ba mu kuma mun san muna ma cikin amfanin don musuluncin namu shi ya zo da shi kaga muna ta cin amfaninsa su saboda haka yana da kyau ina jan hankalin mutane ire-iren waɗannan aƙidu ire-iren waɗannan aƙidu dole mu kula da su wala duk abin da zai sa ka da sanin girman manzan Allah to ka watsar da wannan kada ka dubi ɓangaranci kada ka dubi ɓangaranci ka dubi girman annabi na ya fi malaminka annabi na yana sama da malamin kan nan da kake ji kake so wallahi inda wani ne ya tashi ya ce wa malaminka baya son taimakonsa abun zai maka zafi eh zai maka zafi amma da annabi baka damu ba ko saboda ka fifita son malaminka akan annabi ka fifita daraja malaminka akan darajan annabi darajan malaminka ya fi darajan manzon Allah yanzu ko kai ko kai abokin magana wani ya zo ya ce wanda kai ka san a iya ku ka taimaka masa ka yi iya abun da zaka iya yi na taimaka masa rana ɗaya sai ya zo ya ce maka baya bukatan ka. wai kai ma common kai ya zaka ji wannan magana Eh? da Allah ka sa wannan a sense ɗinka ya zaka ji wannan magana kawai ce ka wahala a kansa ka ɗauki ɗawainiyarsa ka masa kaza ka masa kaza kawai rana ɗaya ce baya bukatar ta baka bana buƙatar taimakonka sai ya gaya maka wannan magana ya zaka ji wannan magana dan uwa da kake sauraro na a daidai wannan lokaci ka kaddara ka juya maganan akan ka kawai to balle kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda cikin taimakonsa muke numfashi cikin taimakon taimakonsa duniyan nan aka bar mu muke rayuwa saboda takabburancin da ake a duniya nan ka duba mutanen Lut luwadi fa suke Allah ya kife kasa akwai waɗanda sun ƙaryata manzanninsu akan wani abu guda Allah sai ya rushe ƙasan ya rushe ta ya tarwatsa ta amma dukkan irin laifukan da waɗanda suke da suke aikatawa yawa ana aikatawa an bar mu saboda manzon Allah albarkan annabin ne aka bar mu amma duk baka gane kana cikin taimakon manzon Allah ba mu muna cikin taimakon annabi billahi alazimi tun kafin zuwan mu duniya muna cikin tafiyar taimakon manzon Allah bayan zuwan mu duniya muna cikin taimakon manzon Allah muna raye a yanzu a cikin taimakon sa muke haka nan kuma bayan ɗayan mun mutu za mu shiga cikin taimakon manzan Allah a iya abin muke tsammani a wajen Allah kuma wannan ita ce akida mu kuma abin muke tafiya a kai bisa kuma dalilai da suka tabbatar da haka saboda haka ni maganar da nake faɗa lallai yana da kyau yawa saboda haka mu dukkan rayuwarmu baki da in an ce ba annabi wanda babu mu don ba amfanin munanan ba annabi sallallahu alaihi wasallama su saboda haka lalle ni maganar da nake faɗa a daidai wannan lokaci mutane su fahimta su fahimta wasa da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ta haifar mana da bala'i zai haifar mana da bala'i na ba da ‘yan uwana misalai da yawa wanda ya kamata su kula da waɗannan misalan da na ba da su na ce ka ƙaddara wannan kana ganin shi malaminka ne to annabi yana sama da malaminka yana sama da kowa inda malaminka ne aka taɓa sai ya maka zafi amma kuma annabi wanda ya kamata hankalinka ya tashi a kansa wai shine zaka ce wannan ba wani abu bane sai ka ji wa'insu suna kokari su kalato wasu abubuwa wanda ba kai suna kokarin wai su kare maganarsa ta ina za ta karu wannan magana duk abin da za ka kawo ba za ka iya kare wannan magana ba saboda haka ni maganan da nake ƙara faɗa malam idris ba ka da wani dalili ba ka da wasu dalilai da za ka iya kare maganganun kanna kuma ina maka albishir akan wannan ba ka da wata hujja kwaya ɗaya da za ka iya kare wannan magana taka domin ba ta da asali ba ta da tushe waɗannan maganganun da ka faɗe su ka ƙirƙiro su ƙirƙiran kanka ne ba sa ciki baya cikin littattafai kuma duk wanda yake da aƙida irin tasa in ya ce zai iya karɓansa kan magana ya karɓe shi kuma ya fito da maganar a cikin littattafai ga inda sahabbai suka faɗi irin waɗannan maganganu da ya faɗa dan ka wautar mun da hankali ka ɗauko littattafan waɗanda suke abubuwa bi tafsil waɗanda suke rarrabe abubuwa gaba-gaba sala-sala idan suka ɗauko taimako su ce duk abinda Allah maɗaukakin sarki bai ba wani iko ya taimaki wani ba to wannan ba wanda yake iya wannan sai Allah da saboda Allah kaɗai ya bar wa kansa wannan amma dukkan abinda Allah ya ba wa waninsa aro zai iya taimakon waninsa da wannan abun shi disam yana iya yi to wannan in kai wannan sai a ce kai bit tafsir amma ka ɗauko wannan doron maganar da ya bil itlak ya sake magana irin wannan ka ce zaka kare wannan magana zaka wahalar da kanka zaka wahalar da kanka in ka shiga tarko inda za a zo a titsiye ka ka ba da ansa akan wannan kai ma sai ka wahalar da kanka saboda wallahi sai dai ka yi ta zare idanu domin malamai fa da suka yi rubuce rubuce sun san me suke yi ba za ka zo ka sake magana ba ka mata kaidi ba ka zo ka ce za ka iya kare maganar nan da me za ka iya kare ta da me zaka iya kare wannan magana. Na yi wata misali da safe ce matsalar da ake samu a cikin ayoyin alkur'ani Allah zai faɗi wani abu sai ga hankalin mutum yana kan abu guda ɗaya tare da cewa abubuwa ne guda biyu ko kuma a ah, ya kwaba abun ya kasa gane ma me yake faruwa misali da Allah madaukakin sarki yake yace a ah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lalle kai ya rasulullah baka shiryar da wanda ka so sai dai Allah ne yake shiryar da wanda ya so a ji wannan fa maganar da kyau baka shiryar da wanda ka so sai dai Allah ne yake shiryar da wanda ya so to wannan shiriya shi ake ce hidayatu taufikin shiryarwa ta datarwa ba za ka yi amfani da wannan ka ce to annabi baya iya shiryarwa wannan su'ul adab ne sai a ce to ka manta kuma a cikin alqur'anin ne Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai mai shiryarwa ne zuwa ga tafarki na daidai sai ka dawo kuma ka ce a ashe fa annabi yana shiryarwa to wannan kuma a ce me hidayatu irshad wanda hidayatu irshad din nan annabawa suna yi malamai ma suna yi kayi kaza ka bar kaza shiryarwa ne in ba haka ba me zai sa Allah ko manzon Allah ya ce la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairu laka min humurin na'am Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta sababinka ta dalilinka ya fi maka jajayen rakuma ta dalilinka ya shirya kenan shiryan da ya samu sababinka to ashe kenan ashe ɗan adam ma yana shiryarwa mai sunan shiryarwansa hidayatu irshad amma saboda wannan sai ka ce baya shiryarwa dole ka ce yana shiryarwa amma irin shiryarwa sa ta irshad ne sai ka ce ta Allah kuma ta taufik ne wancan da Allah ya ce baya shiryarwan ta taufik ake nufi to da Malam Idris yayi ma irin wannan to za a ce ma ya dauki hanyar da mutane za su iya fahimtar abin da ya faɗa amma ka sake magana irin wannan mummuna ka tafi ka ce kuma za ka iya kare wannan magana zan ga ta inda zaka iya kare wannan magana ni dai na faɗa na ce maka baka da ƙofa ko ɗaya wanda zaka iya kare wannan magana naka jama'a za su ga ina maimaita wannan na san ba zai iya bane na san ba zai iya ne. E, ta duk ƙofan da zaka biyo a toshe take don ba za ka samu ƙofan ba su saboda haka ni kawai maganganun da nake faɗa a kai shine waɗanda suke kan wannan aƙida waɗanda suke kan irin wannan aƙida su yi maza-maza su tuba su nemi gafaran Allah. Wallahi ya kamata ko jin maganar kai a kunnen ka kace astagfirullah, astagfirullah. Ko jin maganar kai ya kamata ka ce astagfirullah. A ka ji kai wani ya faɗa ko? To in ka san girman manzon Allah ya kamata ka ce astagfirullah. Ka ce la ilaha illallah. Ka jaddada imaninka. ka ce la ilaha illallah astaghfirullah la ilaha illallah astaghfirullah ko ji ka yi ba ma maganar cewa wani ya faɗe ta har kana ƙoƙarin ka kare shi ko kamara masa baya ba ina mamaki ina mamaki ƙwarai da gaske yadda wai ɗan adam ɗan adam wai har yake ɗaukan annabi a irin wannan ko babanka aka rike shi da wannan yanayin ai wallahi sai inda ƙarfinka ya ƙare in ka san mutuncin babanka in ka san girman babanka ka kaddara wani kawai sai ya zo ya ce babanka bana bukatan taimakonka wani daban ya zo ya ce wa babanka mahaifinka bana bukatan taimako ko kuma wani ya zo ya same ka ya ce maka iyayenka nan yan wuta ne ina misalai ne ina misalai saboda fahimci da abin malam Idris sosai ya zo ya ce iyayenka yan wuta ne wani ya gaya maka haka kai kai da kake girmama malam ko sama da manzon Allah kana girmama tunda tunda malam ya faɗe ta ko'ina ko ina sai ka kare shi saboda ya fi maka annabi din ai ya kamata in kana da hankali sai ka ce nan kan na ajiye wa malam fahimtarsa ka kaddara ma kana tafiya a irin wancan fahimtar ka je ka ɗauki wanda suka yi tafsilin mana amma saboda tsabar duk abinda malam ya faɗa shi kenan kawai ta zauna aƙidarsa ko daidai ne ko ba daidai ba ne daidai ne ya kamata nan sai ka ce malam na bar maka wannan ko baka faɗa ma a zuciyarka ka ji wannan kan bata kama hankalinka ba saboda bai yi kama da abin da zai kama hankalinka ba wallahi ko kai ne kake da yaro ƙarƙashinka kake masa hidima ya tashi ƙarƙashinka ka ciyar da shi gwargwado ka shayar da shi gwargwado ka masa tufafi gwargwado rana ɗaya tashi ya ce ba na bukatan taimakonka don Allah ya za ka ji wannan magana ko kuma kana ji tun da annabi baya raye a faɗa masa haka daidai ko amma in yana raye kar a gaya masa ko annabi tun tunda baya raye ana iya faɗa masa haka ko to mu ba ma haka mu annabi darajansa yana raye da bayan wafatinsa duka ɗaya ne mu a wurinmu ina maimaita wannan ba bambanci da ba mu iya faɗa masa a gabansa ba haka a bayansa ba za mu iya gaya wa sayyidina rasulullahi ba ba za mu iya gaya masa ba su saboda haka abin da nake ƙara kiran al'umma a kai abin da nake ƙara kiran al'ummar musulmi a kai mu mai da hankalinmu da wannan al'umma da wannan malaman zamanin nan da muke ciki na gaya mana malaman da malaman Allah bayin Allah na ƙwarai wanda suka san Allah suka san manzan Allah wanda suka san Allah suka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya suka yi ne na gaya mana idan bawan Allah ya ji sunan annabi kawai yakan iya suma a kai yakan iya suma saboda sanin girman manzon Allah iyayenmu wannan da suka taso baya kaɗan idan suka ji an faɗi sunan annabi Muhammadu haka zaka ga jikinsu har ɓari yake yi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah zaka ji ɓari jikinsu yana ɓari amma yau mun waye gari annabin ma kawai ana furta shi an bai da shi ba wani abu ba kuma shine suturan mu duniya da lahira saboda wallahi sai da stamp din annabi zaka shiga aljanna in ba stamp din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ba aljanna lalle ko ko anan ya isa ka tabbatar da annabi shine mai cikakken taimako shine mai cikakken taimako yau ko a ina ka ɗauko wannan aƙida kuma kowane malami zai ga maka irin wannan aƙida kuma a ko ina yake a duniya ina nufin ko ina yake a duniya sai ka fara kallon malamin sannan ka kalli annabi sai ka ce to wannan malami idan da za a juya kalmar nan a faɗa masa irin ta shi zai ji daɗin ta to amma ya zai faɗa wa annabi wannan kalmar kai annabi yana sama fa da malamin nan annabi fa dole in fifita shi akan kowa malamin nan fa na ajiye masa maganarsa malamin nan fa ba zan yi amfani da maganar sannan anan in ya so ka je ka ɗauki wasu abubuwan da ya faɗe su na gaskiya abubuwan da ya faɗe su wanda suke kan hanya ka yi amfani da shi har a wajen Allah kana da ladanka shaidan ma ya faɗi gaskiya aka yi amfani da gaskiyar amma dai a matsayinsa na shaidan to amma ba shi zai sa duk inda ya shiga kai ma ka shiga ba ya shiga rami ka shiga ya faɗa rijiya da kansa kai ma ka faɗa, wannan wani irin abu ne shi aka aiko maka ko annabi aka aiko maka na'am shi aka ce ka haɗa sunansa da sunan Allah ko malaminka ne wanda malaminka na a ƙur'ani ba sunansa da manufar shi ake nufi ba sunansa a hadisai a littattafan fikihu ba sunansa ba za ka ga wane wane ku bi shi ba da shi yake irin wannan da'awan har yake ma kore 'yansu malamai ko yake cewa shehunai kaza kaza a cikin raddin da na gabatar masa ranar na masa tambaya har yau ban ji ya amsa ba na ce masa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayan su an same su ta hanyar shehunai ne in ka ɗauko sayyid bukhari ni fulan an fulan an fulan an fulan an rasulillah waye fulan na farko shehu ne fulan na biyu shehu ne fulan na uku shehu ne fulan na hudu sahabi sannan kan manzon Allah ka taɓa ganin hadisi ne ka ce direct manzon Allah aka karɓo shi ka rayu da manzon Allah ne kai din da kake wannan maganganu ka rayu da manzon Allah ne balle a ce ka karɓo hadisi kai din wajen manzon Allah dole sai da shehunnai wannan wani irin fahimta ne wani irin kwakwalwa ne mutum yake da shi wai sai ka ji mutum yana ce maka manzon Allah manzo Allah ka rayu da shi ne yanzu a ka'ida mafa idan ka zo ka ce mun annabi ya ce kaza haka kawai kai shiru za a iya ce maka kai makaryaci ne fa saboda baka rayu da manzon Allah ba ya kamata ka ce wane ya ba da labari daga wane daga wane daga wane daga wane sannan ka faɗi manzon Allah kuma duk malamai da suka yi rubuce-rubuce in dai za a kawo isnadi shehunnai ne kai malamai akwai wanda suka yi rubuce-rubuce akan sayyid bukhari suka fitar da shuyuhul bukhari shuyuhul bukhari al-imamu muslim yayi rubuce rubuce amma kowa ya sani sahihu muslim din nan akwai shuyuhu muslim shehunnan muslim din shi kansa in ka dauki al-imamu malik akwai shuyuhu imam malik in ka dauki al-imamu abu hanifa akwai shuyuhu imam abi hanifa idan ka dauki dukkan waɗannan ma'abota masu abobin imam Ahmad bin Hanbal akwai shuyuhu alimam bin uh, Ahmad bin Hanbal babu wani malami ƙwaya ɗaya wanda sunansa malami sai face shi ma yana da shehunnai hasali ma rubutu ake akan shehunna shi yasa nake cewa malam Idris da yake faɗan waɗannan maganganu a gaban ku da yake faɗan sa shi yasa shekara da shekaru muna neman sa yi mukabalan nan yake sai a yau da ta kama shi dole zai iya fitowa shekara da shekaru saboda ya sani waɗanda yake gaya musu wannan maganan a gabansa waɗanda yake gaya musu maganganun nan a gabansu ya sani saboda ya rena musu hankali yana ganin ai ba za su iya fahimtawa amma inda gaske ne ai da ya amsa mukabalan wallahi tuntuni saboda tun akan sayuwar bukhari sai ya gane kuskurensa tun daga sahihul bukhari saboda ba za ka karantar da sayuwar bukhari ba sai ta kabiyo ta hanyar shehunnai kana fara fulan zan ce maka fulan din nan waye ne shi ka bani tarihinsa tukuna me malamai suka faɗa a kansa shi din waye ne na'am shi din waye ne dole mu tambaye ka mu maka irin wannan tambaya haka idan ka ɗauko sayin muslim baka isa ka je kan manzon Allah ba sai ka biyo ta nai haka idan ka ɗauko Abu Dawud sai ka biyo ta nai haka idan ka ɗauko Tirmizi sai ka bi ta nai haka idan ka ɗauko Nasa'i sai ka bi ta shehunnai haka ɗauko mustadrak na imamu hakim sai ka bi ta shehunnai haka idan ka ɗauko tsabarani sai ka bi ta shehunnai dukkan malaman hadisi nan da kake so ka kawo su wanda suka yi rubuce-rubuce akan hadisan manzo Allah sai ka bi ta shehunnai kai hatta ƙur'anin da kake karantawa za ta tambaye ka wace riwaya kake a ce hafsu Hafsu nan waye shi shehu ne ƙwarai da gaske ko kuma ka ce ƙalun ko ka ce shuba ko ka ce ƙumbul ko ka ce bazzi ko kuma ka ce duwari ko ka ce susi dole sai ka kawo wata riwaya daga cikin riwayoyin da kake magana a kansu wannan riwayar mu tambaye ka ta waye ce dole ka ce shehu kawai an wawo tadda hankalin wasu sai ana mutum ya zo ya ce maka wai wai annabi kaza kaza shehunai a rika faɗan maganganu a kansu bayan kuma ilimi in dai ilimi za ka yi sai ka biyo ta hanyar ba ka isa ka samu ilimi ba babu shekunai to saboda haka lallai abunda dai nake ƙara haskawa mutane a kai wallahi su watsar da irin waɗannan malamai masu ɓatar da al'umma a wannan zamani domin ina tabbatar muku ina tabbatar muku waɗannan malaman ɓatar da al'umma suke duk wanda zai zo ya raba ka da manzon Allah ya raba ka da aljanna duk wanda zai raba ka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ka da lahiranka duk wanda zai raba ka da manzon Allah ya raba ka da imaninka duk wanda zai raba ka da annabi to sai ya hada ka da wani wanda bai kai annabin ba saboda yanzu yana so ka muhimmanta shi sama da annabin ka fifita shi sama da annabin ka kambama shi sama da annabin yawa ka ɗaukaka shi sama da annabin yawa to shine ka masa don yanzu dole yana so ka goyi bayan maganganunsa kaga kenan ka bar annabi can an ce masa ba a buƙatar taimakonsa kai ba ta dame ka ba ta malaminka kake ta malaminka kake ba maganar annabi ba ta malaminka kake ta malaminka kake ba annabi ya dame ka ba ba shine a gabanka ba ta malaminka kake a'udhu billah a'udhu billah irin wannan aqida ta yi muni irin wannan aqida ta yi muni wannan aƙida ta yi muni tir da ita tir da ita tir da ita Allah ka raba mu da irin wannan aƙida Allah ka raba mu da irin wannan aƙida Allah ka raba mu da irin wannan aƙida duk aƙidan da za ta koyar da kai rena manzon Allah wallahi gwanda ka yi kuskure cikin kare manzon Allah akan a ce zamiya kai saboda rena manzon Allah gwanda a ce kuskure ka samu cikin kare manzon Allah akan a ce kuskure ko kuma a ah, ka sake magana ta rena manzan Allah ta wanda za a sa a ga manzan Allah ba wani abu ba saboda haka muna ƙara kira muna ƙara kira musamman ga ga gwamnati dole ta sa ido akan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa don wallahi wannan bala'i ne da ta shafe mu baki ɗaya sai ta faɗa cikin gidajenmu ta yi kace-kace da gidajenmu kuma mu wayi gari muka wayi gari ba ma ganin kiman manzan Allah ba ma ganin darajar manzan Allah mu sani fa waliyan Allah waliyan Allah fa ba annabi ba domin annabawa suna sama da waliyai ko to amma cewa manzan Allah yace Allah da kansa yace man adali waliyan faqad adantu bil harbi man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi duk wanda yayi gaba da waliyina to ya fiskance ni da yaki ina mamaki wasu a yanzu abun mamaki bayan Allah da aka tsammata musu alheri aka ce waliyai ne sai su ture su ce san ba waliyai bane amma sai su koma kuma su ce wai kowa ma waliyi ne ah, to kace wancan ba wali ba amma kuma kace kowa waliyi ne to ya ka cire wancan din daga cikin waliyan shi yasa karantarwan waɗannan wallahi Allah ya sauwaka Allah ubangiji ka ganar da mu tafarki na daidai ba ma alfahari amma mu yawaita karanta wannan اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم in dai mutum yana yawaita karanta wannan addu'a to insha Allah Allah zai tsare shi daga zamiyar kafa Allah zai tsare shi daga zamiyar kafa dukkan yadda wasu za su